Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci ne ce Zahra Aminu Fage tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi 26 ga watan Janairu shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Ibrahim Garba dauke da kanin labarai. Zahara zuwa yanzu mutanen da suka mutu a kasar China sanadiyar barkewar cutar mura nan sun kai akalla 56 a cewar jami'ai. Masu ayyukan ceto a Turkiyya sun samu zakulo mutane 45 daga gine-ginen da suka ruguje sanadiyar girgizar kasa yayin da yawan waɗanda suka mutu kuma ya haura zuwa 35. Sannan jami'an tsaron Iraki sun yi amfani da harsasan roba a yau dinnan lahadi wanda ya kai ga raunata wasu masu zanga-zanga a babban birnin kasar kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa sojojin najeriya sun kaddamar da hare-hare a sansanin 'yan ta'adda boko haram a sassa daban-daban a arewa maso gabashin kasar. wannan mataki da su Nigerian Armed Forces suka ɗauka na kai aggressive attack wa 'yan Boko Haram da ce sun ɗauki wannan matsayin tun wata hudu biyar da suka wuce wallahi da yanzu ba a samu Boko Haram ta suna gange-gange suna zuwa su ɗauki wani zai a wani wani kauye ba. Har ila yau kamar yadda aka sani a wannan makon ne sashen Hausa na murya Amurka ya cika shekaru 41 da kafuwa. Za ku ji tattauna ta musamman da wani da ɗaɗɗan mai hulɗa da sashen Alhaji Usman Sani Sarkin Badikko da kuma ci gaban tattaunawar da muka yi da Alhaji Garba Sulaiman Madakin Samunaka. Sai shirin matasa a duniyar gizo wanda Madina Ɗahir shanu take gabatarwa. Sannan muna tafi da ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. amma kafin nan bari mu kawo muku labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Zuwa yanzu mutanen da suka mutu a kasar China sanadiyar barkewar cutar mura nan sun kai akalla 56 a cewar jami'ai. Mutane kusan dubu biyu a China sun kamu da wannan mugunyar cuta mai saurin yaɗo. Yau Lahadi ministan lafiyar kasar Ma Chawai ya ce har yanzu babu wata wadatacciyar fahimta game da cutar wadda ya ce tana iya kasancewa a jikin mutum na tsawon kwana guda zuwa kwanaki goma sha hudu ba tare da an sani ba ya ce mai dauke da cutar na iya yada ta ko da kuwa bata fara bayyana a jikinsa ba kuma cutar na daɗa saurin bazuwa kuma ana kyautata zaton yaduwarta za ta ƙaru kasar China ta ce ko a jiya Asabar an gano mutane 688 sabbin kamuwa. Shugaba Xi Jinping ya ce kasar ta China na fuskantar abin da ya kira mawuyacin al'amari don haka za ta tura kwararru da kuma kayan aiki zuwa wasu takamaiman asibitoci saboda jinyar waɗanda ke fama da tsananin kamuwa da cutar. masu ayyukan ceto ba dare ba rana sun samu zakulo mutane arba'in da biyar daga gine-ginen da suka ruguje sanadiyar girgizar ƙasa a cewar hukumomin turkiya yau dinnan lahadi a yayin da yawan waɗanda suka mutu a gabashin ƙasar ya haura zuwa talatin da biyar. shugaba Rajab Tayyip Erdogan wanda ya yi magana da manema labarai da safiyar yau Lahadi tun kafin a ƙara samun mace-mace ya ce. ana 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. Shugaba Erdogan ya ce zuwa yanzu 'yan kasar 31 sun rasa rayukansu sannan wasu wajen 1,607 sun jikata waɗanda aka zakulo daga ƙarƙashin baraguzan gine-gine kuma sun kai 45. yardawan ya kara da cewa gwamnati na daukar matakan gaggawa na shawo kan al'amarin sannan ya yi alkawarin samar da muhalli ba tare da bata lokaci ba ga waɗanda suka rasa muhallansu. to madalla a gaida ibrahim ka almasi garba kafin mu ci gaba da labaran za mu koma za mu duba taskar rahotannin namu inda za mu fara da rahoton da ke cewa wato a su na kawo ƙarshen mayakan boko haram a shiyar arewa maso gabas sojojin najeriya sun kaddamar da hare-hare a sansanonin 'yan ta'adda a sassa daban-daban a arewa maso gabas wakilin murya amurka hassan maina kaina ya aiko mana da rahoton mayakan na boko haram sun dun faro garin gamborin gala a cikin manyan motocin yaƙi guda biyar masu ɗauke da manyan bindigogi da nufin kai wani mummunan hari a garin inda suka sudada ta yankin da galibin ma'aikatan agaji suke wanda kuma inda a ce sun sami nasara to da ba karamin barna za su yi ba amma dakarun sun fatattake su inda aka kwato su motoci makare da abubuwan fashewa tare da bindige wani dan kunar bakin wake da ke tunkarar sansanin 'yan gudun hijira da nufin tada abin da ke jikinsa a cikinsu. Sanarwar da jami'in sadarwa na aikace-aikacen hedikwatar sojan Najeriya, Kanar Aminu Ilyasu ya aiko mana ɗazu da rana, na nuna cewar shi ma mukaddashin babban kwamandan runduna ta bakwai na rundunar Operation Lafiya Dole, Brigadier General Abdul Khalifa Ibrahim. ya jagoranci wani fafatawa mai zafin gaske a tsakanin furgi da mahadar banki inda suka karka kashe 'yan boko haram da dama kana kuma da dama suka samu munanan raunuka yayin da wasunsu suka tsere da harbin bindiga aka kuma kwato bindigogi da harsasai daga gare su su ma sojojin najeriya da kamaru sun yi wani aikin haɗin gwiwa a maɓoyar 'yan boko haram a garin gabcari shiwari malamborin gremari da kuma kanari inda suka rugurguza sansanin horaswa na mayakan boko haram da kasuwa da kuma gonakinsu a cewar masanin tsaro aliko rashid harun muddin sojin najeriya suna irin wannan hoɓɓasa a baya bayan nan to tabbas nan ba da jimawa ba za a kawo ƙarshen wannan bala'i na rikita-rikitar boko haram a arewa maso gabashin najeriya in ka duba wannan mataki da su najeriyan an suka ɗauka na kai aggressive attack wa 'yan Boko Haram abin da ake ci gaba da shi yanzu. Da ce sun ɗauki wannan matsayin tun wata hudu biyar da suka wuce wallahi da yanzu ba a samu Boko Haram har suna gange-gange suna zuwa su ɗauki wani su je atakin wani wani ƙauye ba. Amma yanzu in ka duba duk wani ƙarfin soja da ƙasa ta sa sai fa an samu haɗin kan 'yan gari. Idan ba a samu haɗin kan 'yan gari ba duk wani attack ko kuma duk wani aggressive attack da afosu suke kaiwa to bara a cimma ruwa ba. Saboda me saboda in ka duba yanzu faɗan da ake da 'yan Boko Haram akwai wasu 'yan ƙasa yawan da suke ɓoye wasu wannan 'yan boko haram 'yan ta'adda ɗin kamar akwai wani gari wannan auna ko kuma jakana in ka duba me yasa ake kai attack me yasa ake tare hanya ko yaushe cikin kwana ɗaya kwana biyu ka ji 'yan boko haram sun tare hanya. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Kama sa'a dawa sai bari zo sojawa cikin dawa filin daga. Mamman Sani. A gaida Hassan mai Maina kaina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara da talatin da da arba'in kuma 60 da kuma kilo has dubu a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da biyar. Baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga ci gaban labaran. jami'an tsaron iraki a yunkurinsu na tarwatsa masu zanga-zanga sun yi amfani da harsasan roba a yau dinnan lahadi wanda ya kai ga raunata masu zanga-zanga a bagadaza babban birnin kasar da kuma birnin nasiriya na kudancin kasar shahararren malamin addinin musuluncin nan mai suna muktada al-sadar ya janye goyon bayan da yake baiwa zanga-zangar ta zaman dirshan da kuma gangami waɗanda suka shafi watanni ko ko aka shafe watanni hudu ana yi a ƙasar ta iraki da suka yi barazana ga hukumomin ƙasar cikin 'yan sa'o'i da janye goyon bayansa a magoya bayan sadar waɗanda wasunsu na cikin na gaba-gaba wajen zanga-zangar sun tarkasa kayansu suka bar wurin masu zanga-zangar na buƙatar a samu sabon tsarin shugabanci da ayyukan yi da ingantaccen tsarin kiwon lafiya da ingantattun matakan tsaro da kuma ƙarshen yawan almundahana da kuma tsananin talauci da dama masu zanga-zangar sun yi hasashen cewa muddin sadar ya janye goyon bayansa ƙungiyoyin mayakan iraki da dama da kuma rukunonin jami'an tsaro za su kai ma masu zanga-zangar hari. mazauna wani lardin arewacin afghanistan cikin fishi sun yi gangamin nuna bacin ransu kan kisan farar hula akalla bakwai a wani harin da sojojin saman kasar suka kai masu zanga-zangar waɗanda ke ɗauke da gawarwakin waɗanda abin ya ratsa da su sun ce daga cikin mamatan akwai mata uku da yara uku 'yan gida ɗaya duk da suka mutu sakamakon mummunan harin wanda aka kai da dare a yankin balk wannan lardi wanda ya yi iyaka da wato uzbekistan ya kasance wani lardi mai dan kwanciyar hankali gabanin wasu shekarun da suka gabata amurka ba za ta ɗage takunkumi ma iran saboda a shiga tattaunawa da ita ba a cewar shugaban amurka donald trump a wani martaninsa ta kafar twitter da daren jiya asabar wanda ga dukkan alamu martani ne kan abinda ministan harkokin wajen iran ya faɗa a wata hira da aka yi da shi ministan harkokin waje na iran ya ce iran na son tattaunawa da amurka to amma tana buƙatar a ɗage takunkuman da aka akaba mata a'a bai sabuwa a cewar trump jiya asabar ta kafar twitter shi kuma ministan harkokin wajen na iran muhammad jabal zarif ya mai da martani a yau dinnan lahadi ta wajen sake rubuta wani bangare na hirar da aka yi da shi ranar jama'a inda yake cewa iran na iya shiga tattaunawa idan aka ɗage mata takunkumi To Madalla a gaida Ibrahim ka almasi garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu ci gaba da rahotannin namu. A ci gaba da hira da masu mu'amala da sashen Hausa na murya Amurka albarkacin cika shekaru 41 da sashen ya yi. Abokin aiki na Ibrahim Garba ya tuntubi wani wanda ke cikin mutanen da suka ji sanarwar cewa sashen Hausa na murya Amurka zai fara yada shirye-shirye. wato mai martaba sarkin badiko a birnin kaduna alhaji usman sani wanda ibrahim ya fara da tambayarsa rawar da murya amurka ta taka a cikin shekaru 41 da kafuwa sai ya ce to alhamdulillah gaskiya muna gode ma allah da mu ma allah ya raya muka ga wannan lokacin wanda ni gaskiya ina daga cikin mutanen ma da muka fara jin sanarwa da lokacin da asuba marigayi ibrahim umar yake sanarwa cewa za a kaddamar da sashen hausa cikin watan janairu mai zuwa ta alif ɗari tara da saba'in da tara ni mm. na ji wannan da kunne na lokacin da ya dinga sanarwa to mun tashi da asuba saboda shauƙin jin muryar ibrahim umaru da yan abba kano kan buɗe gidan rediyo don suna aiko da report ne kawai random kawai sai ka ba labarai bane sai kai sun fara ba da report haka wasu suka fara ba da sanarwa wannan fashi na hausa na murya amurka zai soma aiki a cikin watan janairu na alif ɗari tara da saba'in da tara. to ranka dai kana ɗaya daga cikin waɗanda sashen hausar muryar amurka kan tuntuɓa a wani shiri game da muhimmancin zaman lafiya me za ka ce game da wannan dama da sashen hausa ya bayar na samun ku magabata kunewa 'yan arewa wannan gargaɗin wato gaskiya sashen hausa za a ce shi wani sashi ne wanda ya sha bamban da dukkan gidaje rediyo domin abin da na fahimta ga sashen hausa shi abin da ya dame shi al'umma ya al'umma za su samu saƙon da suke isarwa a lokacin da ya kamata su su abin da zai kawo zaman lafiya da haɗin kan al'umma sukan ba shi muhimmanci kuma wanda duk suke ganin za su iya tuntuɓa ya ba su gudunmawa domin ci gaban al'ummarmu da kyawun zamantakewarmu da muke fama da ita a nan Najeriya za su yi kamar yadda ya kamata so da yawa ni bayan mun gama waɗansu ma wani lokacin ban samu dama ba ina cikin wani uzuri waɗansu za su dinga kila na da waya cewa mun ji yanzu ka gama kira na neman zaman lafiya a sashen hausa wanda kaga wannan abun yana tasiri kenan a cikin kunnuwan mutane da zukatansu wannan shirye-shirye da wannan sabon shugaba ya kirkiro a wannan lokacin gaskiya ya ba al'umma dama samun wasu abubuwan da suka rasa a wasu gidajen rediyo wa'annan lokaci da su kuke bayarwa ba ku dauke su kuka yi amfani da su don kanku ba kun ɗauka kun mika ma al'umma ne ga baki daya hmm. wa'annan shirye-shirye wallahi suna taba zukatan mutane kuma mutane suna na'am da su suna farin ciki da jin wa'annan sababbin shirye-shirye da kuka kawo to ko yana da wata shawara ga sashen hausar muryar amurka E, to in akwai wata shawara za mu so a ce kun faɗaɗa musamman shirin nan naku na tsaka mai guda wanda sashen hausa ya aliyu mustapha sokoto yake gabatarwa wannan shirin yana ba mutane damar jin yan siyasar da yake da fikira da fahimta da faɗin gaskiya da wanda yake ƙoƙarin misleading wato yaudarar jama'a domin wallahi talakan Najeriya musamman talakan Arewa Hausa wannan da kake gani da suna tallar kwakwa da lemu da magi da dabino mm. wallahi duk abin da 'yan siyasan nan suke faɗi talakawa sun sani <laughs> sannan akwai wani shiri nan da wanda shi kuma yake fallasa wayansu mutane da suka yi kokarin danna haƙƙin mai ciki da gaskiya. Mm. Wannan shi ma wannan shiri da kuke yi shi ma ina fatan a ƙara faɗaɗa shi a To Madalla Alhaji Usman Sani Sarkin ba kenan a tattaunawarsu da Ibrahim Garba. To har ila yau a shirin mu na jiya mun kawo muku tattauna ta musamman da wani daɗaɗɗen mai hulɗa da sashen wato madakin samunaka Alhaji Garba Suleiman na birnin Boston a nan Amurka. A kan cika shekaru 41 da kafuwar sashen Hausa ga ci gaban tattaunawar. Banda wannan yanzu kuma koyaushe ana inganta wato shirye-shirye tsarin shirye-shirye bisa yadda yake a da na sabon zamani tafiya da salon zamani kamar programs irin wanda yake faruwa wanda yake eh, a Najeriya misali kamar tsaka mai wuya da Ali Mustapha Sokoto yake yi wannan program yana da muhimmanci kwarai da gaske su kansu wanda suka kirkiro wannan tasha na sashen hausa za su yaba a kan yadda yake ma shugabanninmu na gida najeriya wato gani ga wana ya isa tsoron allah idan aka zo ana irin wannan makabala wannan ya fice ga abin da ko wannan gwamna ya yi ko shugaban kasa ya ko dan majalisa ko dan wane ne ya yi sama da faɗi ne yana a'a wannan bai yi aiki ba wannan ya aiki to duk wani irin mukabulan yana taimakawa a wayar ma da jama'a kai wanda yake kuma wani ya zo sabo ya hau shi ma zai ji tsoron kar a zo a kawo shi wannan fili na tsaka mai wuya akwai program wato shirye-shirye iri-iri wanda yake su waɗannan da suka kirkiro wannan tasha mai tasiri mai alfarma wato sun cancanci yabo abubuwan da ya kamata mutane su sani to suna sani ta wannan basira da allah ya sa wa'annan mutane da suka yi tunanin a kawo wannan sashen hausa wanda yake yana gamsarwa a labaran da ake yi da safe da rana hantsi da dare da sauransu kuma masu sauraron wannan ah, tasha a dai west africa har east africa ma inda wanda suke tsuntsantan hausa suna jinta to abinda eh. zan nuna kenan game da ainihin ah, alfanun da wanda suka kirkiro wannan tasha mm. ya haifa eh a gurguje akwai sababbin shirye-shirye da aka bullo da su bayan da sashen hausa na muryar amurka ya cika shekara 41 da kafuwa ne za ka ce hmm. kan waɗannan sababbin shirye-shiryen eh waɗannan sababbin shirye-shirye da aka ɓallo da su gaskiya sun dace sun kuma zo gab da lokacin da zamani yake bukatan irin waɗannan shirye-shirye don a kowane fannin shiri za ki ga cewa ko kuma masu sauraron mu za ku ga cewa ya dace da abubuwan da ake so a tattauna a game da abin da ke faruwa kuma saboda zamani ya canza na'urori da akan amfani da su da ta hanyar da ake sarrafa waɗannan bayanai da wanda ake karɓa daga wanda suka turo da kuma wanda za su yi jawabi da sauransu to duk waɗannan abubuwa ne na sha'awa na sababbin tsarin yadda ake tafiyar da shirye-shiryen masu saurare su ma suna matuƙar farin ciki da gamsuwa da yadda suke aiko da nasu bayanan da suke nuna farin cikin wayannan sababbin shirye-shirye domin yana faɗakar da mutane ga wajen ilmantarwa wajen hanyar lafiya daman ana wannan shirye-shirye da dai sauransu kuma ga shi zamani ya kai mu wani irin halin da yake da yadda ake yin bayanai da sauransu to na'urar kwamfuta duk ta sauwaƙe abubuwan nan yadda za a tsatsara su bisa zamani a tafi da zamani. Alhaji Garba Sulaiman kenan madakin samunaka a tattaunawar da muka yi da shi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matasa a duniyar gizo. Ku albishirinku matasa. ga wani sabon shirin da zai duba alfanu da kuma illolin shafukan yanar gizo duba da yadda shafukan sada zumunta na zamani suka zamo mana kamar anta da jini za mu dinga taɓo duk wani lamari da ya shafi shafukan sada zumunta domin wari muku da kai a kansu ni ce taku madina ɗahirin mai shanu daga nan birnin washington dc kuma ni zan jagoranci wannan shirin so ɗaya a kowane mako sai ku bi ni domin mu tsunduma a cikin shirin Matasa a duniyar gizo. Kun ga labarin da na gani yau a Twitter kuwa? kai da ban shiga shafukan sada zumunta ba. Tabbi jam, dama ana wayan gari da mutum ba zai shiga shafin sada zumunta ba? Aini dakika ɗaya ba ta wucewa sai na shiga danganin mai duniya take ciki. Kwarai kuwa, aini idan na tashi abubuwan da nake karyawa da su su ne Facebook, Twitter, Instagram da dai sauransu. Hmm, matasa kenan. Auratayya da ke tsakaninku da shafukan sada zumunta Allah ne kaɗai zai iya kashe wannan auren. Shin, yaya za ka ji idan wayarka ta faɗi? la ila illallah muhammadu rasulullahi sallallahu gaskiya gaskiya ina ga zan ji kaba an mun mutuwa kai kai kai kai a yi lokacin na kai wakin din facebook na madina lokacin sai ne kusan kwana biyu abin da lafiya Allah ya ce ya ka daina amfani da tarihin yaɗa zumunta ke da kanmu kenan za mu fita su su ina tallatarwa. Hmm, to babban magana kam, faduwar waya kamar mutuwa dai waɗannan shafukan suna da matukar muhimmanci a rayuwar matasanmu har ma da manya a yau batun da zamu mu duba ne tasirin waɗannan shafukan akan mu. da farko dai na samu zantawa da wani mai fashin baki kan al'amuran da suka shafi shafukan sada zumunta mai suna mu mubarak umar kuma ya bayyana min irin amfani nagari da waɗannan shafukan suke da su a rayuwarmu. in ina da wani aboki ko wani ɗan uwa da yake wata jiha a najeriya ma mu kaddara a najeriya za ka iya yin uh, wata ɗaya wata biyu wata uku baka gaisa da wannan abokin naka ba ko wani abokin makaranta ko na kasuwanci da sauransu amma wannan kafafen sadarwar zamani sun sauƙaƙa wa al'umma gurin yin musabaha tattaunawa akan matsaloli akwai abubuwan da da dole sai an haɗa a guri ɗaya ne ake iya tattauna su wani ya taho daga lagos wani ya taho daga maiduguri wani ya taho daga ah, sokoto kano a haɗa a kaduna a ce za a yi amma yanzu an sauƙaƙa ko a facebook sai a group ko a twitter sai a group ko a whatsapp sai a group a tattauna kuma a samar da shi wannan abin da natijar da ake nema wannan kenan ala'ayi halin ya sauƙaƙa wa mutane gurin yin wasu daga cikin harkokin kasuwanci misali yanzu in ina sai da yajin daddawa zan iya ɗauka wannan yajin in tallata shi a shafi na kuma in samu kwastomomi su bi in tura musu account number su biya ni eh, in tura musu ta tasha ko na abu mai kama da haka wanda in a da ne sai mutum ya tashi da kafa da kafa ya je wani guri mai nisa kafin ya kai ga yin wannan kasuwancin kin ga anan kafafen sadarwar zamani sun sauƙaƙa gurin harkar kasuwanci hatta a zamantakewa ta rayuwa ta auratayya mun ga awarraki kala-kala waɗanda kafafen sadarwar zamani nan suka haɗa wannan tana lagos wannan yana kano su haɗa a facebook har su kulla alaƙa ta kai su da aure daga bisani dai wani matashi da ke koyar da harshen hausa a nan amurka wanda ya samu dawowa nan kasar ta hanyar wani shiri da ya gani a yanar gizo shi ma ya tofa albarkacin bakinsa. Gaskiya ina gani a zamanin nan da na samu kaina in babu irin saduka um, kafofin yada zumuntar nan gaskiya na san rayuwa na ba zai yi fa'ida ba saboda mutane za su ce mutanen da ake da shi da sun yi rayuwarsu ba tare da shi ba wannan rayuwarsu ne yanzu a ce an ɗauke shi gaba ɗaya gaskiya ina ga ba zai iya kwana ba zai iya ƙara kwana biyu a kafar duniyar nan ba asta gafurla but um, fa'idodin da yake da shi kin san yana da amfani ta wurare da yawa mutane sun sha kaman ka shiga kawai ka ɗauka hoto ka sa shi a irin kafafun nan shine amfanin shi amma amfanin shi ya wuce wannan yana iya zama sanadiyan cinka da shan kan har rayuwar ka gaba ɗaya. To masu sauraro dai kamar yadda Malam Mubarak mai fashin baki ya bayyana mana Akwai matasa da dama da ke tallata kasuwancinsu ta waɗannan shafukan na sada zumunta. Wata mawaƙiya matashiya wacce aka fi sani da Sals Fatiti ta bayyana min cewa idan ba don shafukan sada zumunta ba, ba za ta kai inda take yanzu ba. In babu masu kashe-kashe ma ba a kullum. Daga nan muke fara building aikin a hankali a hankali har suke rufin da suke gani yawancin aikin ma yanzu a ƙasar a ƙasashe da yawa kuma duk hanyar san biya ne kasan malami kai na ban taɓa zuwa ba akwai mutane a can wanda su mabiya na ne ko fans ina ne. to ma sauraro dai a nan zan da sa'aya sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu inda za mu tattauna kan illolin shafukan sada zumunta na zamani. Kamar yadda muka sani duk abin da ke da alfanu to yana da illa shi ma. Ni ce taku Madina Ɗahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC. sai mun haɗu wani mako a cikin sabon shirin matasa a duniyar gizo. To Madalla a gaida Madina ɗahir mishanu yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku masu sauraro ku aiko mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko a yau ya fito daga na Mairo Umar Makera a jihar Neja, Najeriya. inda ya ce salam murya amurka to ta malam dai ba ta wuce amin muna fatan allah ya sa amincewa da kafa rundunar tsaro ta amotekum da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi ya zama silar magance matsalolin rashin tsaro da ke addabar waɗannan jihohi shida amin sai sako daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri da aliyu usman taka lafiya inda suka ce salam voa hausa don allah ku ba mu dama don mu yi tsokaci a kan ranar ilimi ta duniya wadda aka gudanar ba shakka wannan rana ya zo daidai ganin yadda rahotanni ke nuna cewa ɗimbin jama'a manya da yara maza da mata a faɗin duniya na fama da ƙarancin ilimi muna kira ga mahukunta da su ɗauki hakan a matsayin ƙalubale wajen ganin sun fitar da al'umma daga cikin wannan kangi da fatan allah ya sa a dace amin sai saƙonmu daga ukasha abdulsalam koko inda ya ce hakika mu al'ummar najeriya akwai gudunmawar da za mu bayar wajen taimakawa jami'an tsaro wurin ganin zaman lafiya ya inganta a ƙasarmu najeriya domin yawancin 'yan ta'adda cikinmu suke gudanar da rayuwa to ya kamata mu dinga kaiwa jami'an tsaro rahoto domin ɗaukan mataki a kansu. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Malam Usaini Ɗangote Karasuwa daga jihar Yobe. inda ya ce salam voa hausa muna addu'ar allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana katangar karfe da wannan annobar cuta ta zazzabin lasa da ta kunno kai a wasu jihohin najeriya da fatan gwamnatin najeriya da hukumomin kiwon lafiya za su yi iya ƙoƙarinsu wajen takawa wannan cutar birki don gudun yaduwarta. To amin. Mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. Kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice. To a takaicen zuwa yanzu mutanen da suka mutu a kasar China sanadiyar barkewar cutar mura nan sun kai akalla hamsin da shida a cewar jama'ai. Mutane kusan dubu biyu a China sun kamu da wannan mugunyar cuta mai saurin yaɗo. masu ayyukan ceto ba dare ba rana sun samu zakulu mutane 45 daga gine-ginen da suka ruguje sanadiyar girgizar ƙasa a cewar hukumomin turkiya yau dinnan lahadi a yayin da yawan waɗanda suka mutu a gabashin ƙasar ya haura zuwa 35 jami'an tsaron iraki a yunkurinsu na tarwatsa masu zanga-zanga sun yi amfani da harsasan roba a yau dinnan lahadi wanda ya kai ga raunata masu zanga-zanga a bagadaza babban birnin kasar da kuma birnin nasiriya na kudancin kasar shahararren malamin addinin musuluncin nan mai suna maktada al-sadar ya janye goyon bayan da yake baiwa zanga-zangar zamar dirshan da kuma ta gangami waɗanda aka shafi watanni hudu ana yi a ƙasar ta iraki da suka yi barazana ga hukumomin ƙasar cikin sa'o'i bayan janye goyon bayansa magoya bayan sadar waɗanda su ne ma na gaba-gaba sun tarkasa kayansu. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu musamman Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin sai Leniyat Sahilu da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Voitech zanga-zanga ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Info pour chacun. VOA